وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وليد الله تبارك وتعالى ومن تكرم أول نوري kuma wannan lokaci da muke ci gaba da karatu mu na tafsir kuma da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da yanzu nan Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin ranar asabar biyu ga wata ramadana shekara ta 1443 bayan hijirar maliki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina lahadi biyu ga watan ramadan ke insha Allah ah, wannan shi da shi da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin tura suratu yunus a jiya mun kwana aya ta arba'in da biyar آية آياتها مسكين دبير كي نكو إذا متاشكان آياتها مسكين دبير كي نكو دهود مكوانا إذا متاشكان آياتها مسكين دبير كي نكو ألا إن لله ما في السماوات والأرض نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون نعم وشي ألاك سرارا إن لله ما في السماوات والأرض للي duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne ala ku saurara inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawalin Allah gaskiya ne walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba su sani ba huwa yuhyi Allah tabaraka wa ta'ala shine mai rayarwa wa yumitu wato kuma shi yake kashewa huwa yuhyi shi ne yake rayarwa wa yumitu kuma shi yake kashewa wa ilaihi turja'un ya zuwa gare shi ne ake mayar da ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akum maw'izatun min rabbikum hakika wa'azi ya zo muku daga wurin ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur da kuma waraka Ga abin da ke cikin zukata wato abin da ke waraka ne ga abin da ke cikin zukata to shi ma ya zama ku daga wurin ubangijin ku wa hudan da shiriya wa rahama da rahama lil mu'mini da mu'minai kulka ce da su bi fadlillahi da falalan Allah wa bi rahmati da kuma rahamarsa fa bi zalika to saboda haka falyafrahu to yi farin ciki wa khairun shi ne fi alkhairi mimma ya sama da abin da suke tattarawa na dukiyoyi a nan duniya kenan idan ba manta ba jiya ba mu kai karshen aya ta arba'in da wato ta hamsin da hudu ba fadan allah walau annan likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi cewa lalle da a ce kowace rayuwa da ta zalunci kanta a gobe kiyama ta mallake abin da ke cikin ƙasa to da ta yi fansa da wannan da wannan rayuwar ta nika a dinga san mallaka wanda cika ƙasa gaba ɗaya ta nika shi ta fanshi kanta daga azabar Allah wanda muka ce wannan shi yake nuna irin hadari da narkon azaba mai tsananin ke da wanda azzalumai mushrikai za su fuskanta a gobe kiyama mun faɗi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau anna lil ladina zalamu wa fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu لابتدوا به من سوء الأذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون شوا وإن سكى ذلك سكى موت سنة مشركة أبو القيامة دعشي سنة لما في الأرض جميعا دو أبنك إن تصاب عن كيد يأشي ناس منه ومثله ما أبوه لكم قصر فشلت أتعرف الشيء to suna da duniya da kuma irin duniya a cikin za su bi da lafka daurihi da sun yi fansa da shi da sun miƙa shi a matsayin fansa ga kawukan su ne su'il azabi na munin azaba yawan kiyama a ranar tashin kiyama Allah shi ke وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون wato ya bayyana gare su a wurin Allah gobe kiyama ma lam yakunu yahtasibun abinda ba su kasance suna zato sawa ko suna tsammanin ka ba kwatsam suka waye da suka ga kansu a irin yanayin da ba su taba tsammanin ka ba saboda asalin ba su imani da lahiran ba ba su tunanin abin da zai faru gare su zai faru gare su din ba abin nuhi ne tsananin azabar da za ku santa a gobe kiyama ya kai da cewa duk abin da suka mallaka komi kimanta komi yawanta za su yi fatan su miƙa shi don su fashi kawukansu za su yi fatan su miƙa shi don su barranta daga azabar Allah ko da abin ya kai duniya ga ɗayanta ko ma ya fi duniya ya kai linkin duniya sosai to wannan kamar ce yana gwada hadarin da ke tattare a cikin matsalar lahira to duk wannan hadarin abin da shi shi zama hadari kuma shine cewa ko da ba sun mallaki wannan kuma suka nemi su yi fansan ba ma za a karɓa ba wannan shi komai hadari a ce to komai ma kan mallaka ka miƙa ɗin to fansa ba ma za ta yi ba ba za a karba ba إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ولو أن آه، نعم آه، يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم حتى الله تبارك وتعالى يفتح وتعالى إن الذين كفروا سلل وإن سكت هزبت لو أن لهم ما في الأرض جميعا da a ce suna da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗayansa na duniya wa mislamu ma'ahu da kuma kusan kwacinsa a tare da shi liyabta zurihi dan su yi fansa da shi min azabi yawmin qiyama su fanshi kansu daga azabar gobe kiyama ma su kubbila minhum ba za a kama gare su ولهم عذاب أليم azabar mai ta tabbata gare shi to kaga wannan muka ce shi ya fi komai hadari shi duk abin da ma za ka iya mallaka komai kimar shi komai yawansa ko ka ba da shi ma ba za a sama fansa ba ma su kubbe da min kuma wala kuma azabun wani wani innal ladina kafaru wa masu wa hum kufarun falan yuqbala min ahdihim milkul ardi zahaban wala wasada bihi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina kafaru wa inna suka kafarta wa ma su wahum kuma suka yi rashin ta'a suka mutu suna kafirai suna to irin waannan mutane falan yuqbala min ahdihim ul ardi zahaba ba za a karɓar ma ɗaya daga cikinsu cike da ƙasa na zinari ba wala wusta da bihi ko da ya farfanci wato kaddara yana da cike da duniya da zinari duk duniya a cika da zinari a ce mallakar ta ce to ya mika shi gaba daya don ya fanshi kansa ba za a karba masa ba to muka ce wannan shi komai hadiri Allah tabaraka wa ta'ala ya mana kariya to saboda kamar suna iya fansan kansa ne daga irin wannan azaba da ake bada labarin ta wace ba za a karɓi fansa ba a gobe kiyama mutum da iya kokarin ya fanshi kan shi daga gari sani tun anan duniya tun anan duniya mai da aka ce gobe kiyama ba maganar fansa amma fansan tana yiwa ne a nan duniya kafin mutum ya mutu fansan kuma ba wai abu za ka bayar ba illa ka yi imani da Allah imani sahihi ka bi dokokinsa ba a yau da abin da ya faɗa ka fitar da haƙoƙin da Allah ta baraka wa ta'ala ɗora maka ka fitar da ka yi haka shi ke nan ka fanshi kanka kanka ka ƴantar da kanka da daga wuta wannan shine wallahu ta'ala alam walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi Allah tabaraka wa ta'ala yace wa asarru nadamata lamma ra'aw al azaba su irin wannan kafiran za su koye da na sani ne wa asarrun nadamata za su koye da na sanin su lamma ra'aul azaba a lokacin da suka ga azaba wa tafakkaru wa asarrun nadamata za su bayyana da nadamar su baro baro lamma ra'aul azaba a lokacin da suka ga azabar Allah Wannan shi ne abin da za ku zai faru gare su da kashi a musu hukunci da adalci kamar ne faɗa wa asarrun da damata a yi masa fassara cewa sun ɓoye na damar su ina fatan gani dama asirtawa babu shakka a zahiri kowa ya san shi cewa shi ne ɓoyewa ko kake asarra asarrar kalama ba ya ɓoye magana kenan ba to saboda ka wa wa'asarrun da dama sai suka koya nadamar su kun gane ko malamai suka ce idan ka dauke shi a irin wannan fassara wa'asarrun da dama ta suka koya nadamar su wanda suka ce manufan shi wallahu alam shine suka koya nadamar su ga mabiyan su su jagororin kenan saboda gudun aibata su kada mabiyan su su rika aibata su kamar ka suna cike da nadama amma sun fi kokarin koya nadama cikin rayukan su kada su bayyana da nadama kada waɗanda suke ɗan bayan su masu biya waɗanda suka ɓatar su aibata su waɗansu malaman kuma suka ce wa dama nadamata sai suka bayyana da nadama tsaro suka bayyana da nadaman tsaro tsaro da fatan cewa ina ma dai a ce عبيد السوديان دان سجارة إذا ما دأتي عبيد السوديان دان سجارة أما حكا المدينة ما وابو شكا دي حكا لمرميكي ولا شيء زي كتن في مدينتي وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون a wata ayan haka Allah ya faɗa ya ce wa asarrun da lamaka za su koyi da na sanin su ko wa asarrun da lamaka za su bayyana da da na sanin su lamma ra'ul azaba a lokacin da suka ga azaba waje annal aghlala za mu sanya kokon mako maruruwa fi a anafin ladina kafaru a wuyoyin waɗanda suka kafirta wanda suka kafirta suka je lafiya suna mushrikai to Allah shi zai sanya kokon a wuyoyin su a daddaure su a ɗora hannayen su akan wuyoyin su a daddaure sannan a kai su wuta zo ku خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه hali hal zauna ba komai ake musu sakamako da shi ba illa ma kan da amalu sai abin da suka sace suna aikatawa a shahid wa asarru muka ce kakan iya fassara shi sun asirta sun ɓoye kenan ko wa asarru sun bayyana malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da ake kira shi da suna al-abdad al-abdad kamar da yawan ɗalibai ilimi suka sani a cikin al'arabiya arabiya ne eh, irin jirasar da malamai suka yi na bin shi ko su mufaradatul lura wanda kalmomi ne za ka gansu suna ɗauke da ma'ana biyu kalma guda tana ɗauke da ma'ana biyu sannan ma'anonin da take ɗauke da su kishiyoyin juna ne ire-iren wannan shi suke kiran shi da suna al-abdan saboda da misali kamar ka ɗauki kalmar arraja arraja'u yanzu arraja'u yana ɗaukar ma'anar wato ina son ce arraja'u yana daga cikin al'abzal jami'ar da ma'anoni guda biyu kishe juna arraja yana ɗaukar mana arraga mata kishiyar son abu da fatansa sannan arraja zai ɗaukar mana alkawo mina shi jin tsoron abu kuma shi ma arraja ne kun gane ko yanzu idan kake da ni innahum kanu la yarjuna hisaba layar juna yanzu layar juna zai ɗaukar ba sa fatan hisabi ko la yarjuna hisaba ba sa tsoron mi yarjuna shine wato ko fata ko mi ko tsoro ko hau. kun gane ko wani daga cikin al-afdal la'alla kun gane wannan saboda ka asarru zai dauka ma'anar sirran zai dauka ma'anar bayyanawa kana da kalmar azzannu ita ma tana daga cikin al-afdal azzannu azzanni zai iya zakuwa da mana ashakku zai zakuwa da mana al-yaqin zanantu kaza wato kamar ina taraddudi bi shakkunta kun gane ko sana wani lokaci zanantu anna kaza shi kuma zai nuna cewa na tabbatar da kaza kun gane ko da yazunnuna annahum mulaqu rabbihim yanzu yazunnuna kaza ba ba shakku ne ba yaqin ne abin nuhi azzannu tana ɗaukar mana shakku tana ɗaukar mana mini ne aliyaƙi kun fahimta ko? tana da kalmar alwara alwara ita matsala tana daga cikin al'afzan wara za ta yi ɗaukar mana gaba za ta yi ɗaukar mana ne baya to wanda shi ne suna da yawa gaskiya akwai kalmar alƙar alƙar kar'u zai ɗauka mana al zai ɗauka mana ni al-hayy kishiyoyin juna wa haka ka to shi ne suka ce wa aka runda damata asabu yana daga cikin wannan wallahu ta'ala alam da ka danganta da yadda ka fasara shi to almuhimmu sun boye nadaman su ga yan bayan su don kada su aibata su ko wa asarru nadamata sun bayyana da nadaman su gobe kiyama da fatan a mai da su su gyara wanda muka ce haka din ba zai yi ba wannan za su yi shi ne lamar ra'ul azaba lokacin da suka ga azaba Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qudiya bainahum bil qist za yi hukunci a tsakanin su da adalci wa qudiya bainahum bil qist za yi hukunci tsakanin su da adalci wa hum la yuzlamun alhali ba za a yi ba za a zalunce su ba saboda ka mizani za a tsora a gobe kiyama na adalci duk abin da mutum ya yi shi za a yi masa Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda zai zalunta وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ونبأ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة هو إن كان مثقال حبة من خبزل أتينا بها وكفى بنا حسبين الله تبارك وتعالى التزام دورا الموازين القسط أولينا عدلتي ليوم القيامة أبو بكيامة zai kiyama idan aka zo ana yi mutane hisabi game da ayyukansu to Allah ce za a dora ko za mu dora ma'aunai na adalci a wannan ranar saboda ka za a auna kowa aikinsa bisa ga sura ta adalci tsantsa ya ce falatu zulamu nafsun shay'a ba a zalunta wata rayuwa wani abu ko a ina kake ko mai sunan ka ko biya kabilan ka take ko wace kungiya kake Allah ba zai zalunce ka fala tu zulama nafsun shay'a duk abin da kai shine za a hukunta maka za ka ce wa in kana miskadu habbatin min khardalin wato idan aikin da mutum yi a rayuwarsa ta duniya ya kasance miskalu habbatin min khardalin kun gane ko misalin wato ainihin nauyin kwaya ne na humewa kamar da suke cako ko na zarra wa in kana miskalu habbatin ko wa in kana miskala habbatin min khardalin aiki da mutum ya yi ya kasance miskala habbatin min khardalin nauyinta yana da karanci ɗan kaɗan ne kamar miskala habbatin min khardalin nauyinta bai wuce kwaya na na koyuwa ko gurgurwa ba saboda karancinsa wannan aikin kuma alkhairi ne ko sharri to Allah ce akai na biha za mu zo da wannan aikin da mutum ya yi ko da miskala habbatin yadda na farda ne to saboda tsantsan adalci da rashin cewa ba za a zalunci kowa ba ya ce wa kafa bina hasibi ya isa da mu a matsayin masu hisabi saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala haka yake wa bayan hisabi babu zalunci babu kai wa kowa hakkinsa wanda shine wa qubiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun Allah ya tabu da shi to saboda ka gobe kiyama duk abin da ka gani babu shakka kai kai shi babu maganar tuhuma ko zargi ko cewa a yi maka abin da ba shi ne ba to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala Ya yace ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ce ku saurara duk abin da yake cikin samai da ƙasa na Allah ne saboda ka duk abin da yake cikin sama da ƙasa na Allah ne tabaraka wa ta'ala wanda za ku ga cewa irin wannan ibara ta maimaitu ba ka san iyaka irin maimaitu ta cikin alqur'ani ba lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukfu irin wannan wani walillahi ma fi samawati ma fil ardi da shi dan yana da yawa cewa dai duk abin da yake cikin sammai ko a ƙasa wanda ka sani da wanda baka sani ba to dun na Allah ne malamai suka ce da Allah ne khalqan wa mulkan wa abidan wa tadbira saboda ka shi ya halice su a lokaci guda kuma mallakan sa ne sannan a lokaci guda bayan sa ne a lokaci guda kuma shi yake gudanar da su babu wanda ya ihta da cewa wato ba Allah zai halice shi ko a ina yi ya so ko bai so ba Allah zai halice shi sannan yana so ko ba ya so ba wa Allah yana so ko ba ya so karkashin mulkin Allah yake ya yarda ko bai yarda ba Allah shi yake gudanar da abin da ya ga dama gudanarwa game da shi to wannan shine walillahi mulku sama ala inna lillahi ma fi samawati wal ard sai ce ala ku saurara inna wa'adallahi haqqun lalle fa alqawlin Allah gaskiya saboda kafin da Allah tabaraka wa ta'ala yake sanana ta muku ta hanyar wahayin da ya saukar da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na al'amarin kiyama da al'amarin narkon azaba da yayi ga waɗanda suka bigire masa wannan alƙawarin da Allah yake sanana tawa gaskiya ala ku saurara inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawalin Allah gaskiya ne saboda duk abin da kaji Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a matsayin alƙawari to wallahi gaskiya ne wa'adallahi la yukhlifu Allah wa'adahu walakinna aktharahum la ya'lamun alƙawali da Allah gaskiya ne la yukhlifu Allah wa'ada Allah baya saba alƙawalinsa Allah bai taba alƙawali ya saba ba ولكن أكثرهم لا يعلمون سيدي ما فيها جزء سيدي إذا كان فوق شدت كما في إلمي سيكا فنشو الأولي ألا جبتين وإن الجاهلي إذا ما في دائم يسوني بصن زمن القول ألا جبتين أما شمتا ونوري شكين تستر لتشع فيه النبي موسى عليه الصلاة والسلام لو كتن لنا يارو آه، لو كتن لنا يواي جلي آه، آه، هنوم فرعون وأيالين فرعون إذا بسالي سيكم أن الله لهجم الشيء يميل الشيء هنوم هو سعيش فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون فرددناه إلى أمه أنني متقيمك داود الشيء يزوى الله ما هي في الإسلام شكي هكي ما تأبن جيش هذا شكي أقواتي أن a cikin ruwa da kashi aka tsintse shi aka yi shi hannun fir'auna ma hikima ta ubangiji kuma saboda neman mai sharuwa aka dawo da shi hannun mahaifiyarsa shi mun yi haka ne kai ta karra ainuha don ta samu natsuwa wala ta hazan kuma kada ta samu damuwa kada ta samu bakin ciki wani ta alama da mai ta mahaifiyar ta sani an da wa'adallahi haƙƙun cewa alƙawarin Allah fa gaskiya ne saboda dama Allah ya alƙawarin cewa zai dawo da shi wurin mahaifiyarsa to an yi haka ne don ta tabbatar ta samu yakinin cewa alƙawarin Allah gaskiya ne walakin aksaran nasu la ya'lamu yace sai da yawancin mutane ba su sani ba to kullum abin da nasu yake karfafa mana shine cewa alƙawarin da zo Allah tabaraka wa ta'ala yi babu shakku babu tantama a cikin sa wa'adallahi haqqan wa man asdaqu min Allah qila wannan shi ne da kashi ta ce walakin na aksarahum la ya'lamu sai dai mafi yawancin su wasani ba yawa yawancin su wasani ba ba su da ilimi kan cewa alkawarin Allah gaskiya ne malamai suka ce walakin na aksarahum la ya'lamuna ma'anar walakin na aksarahum la ya'lamuna zalika to yau yawancin mutane ba su san cewa alkawarin Allah gaskiya ne saboda kashi yasa suka ya zama ba su da imani ba su da yakini a cikin al'amarin da ya shafi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ke biya musu ta hanyar wahayi waɗansu malamai suka ce walakin na aksarahum la ya'lamuna ma fihi masalihuhum wa mafasiduhum yau yawanci su ba san menene maslaha gare su ba ba san menene cuta gare su ba kawai fagamliya suke fagamliya suke amma me hakikanin maslaha gare su ba san shi ba menene hakikanin masana ko abin da zai zama cuta gare su wasu kan shi ba saboda kafircin su saboda rashin sifantar su da imani da wannan sai suka waye gari jahilai da ya ce mutane ga su ba su sani ba kaga sun zama jahilai kenan ko sai suka zama jahilai na gaskiyan gaske wanda babu shakka duk wanda za ka ce gashi mutum ne mutum ne ana tunanin yana da hankali amma sai aka waye gari bai san abin da an maslaha gare shi gare shi ba duk abin da an maslaha da amfani gare shi bai san shi ba sannan abin da aka cuta gare shi bai san shi ba abin da shafi sai da abin da shafi sa to kaga wannan ai malamu shi ne jahili gaskiya shi ne babban jahili gaskiya kun gane ko ko mu ya sani ko jahili in dai har yanzu zan wannan mutum bai san maslaha shi addini ba bai san me maslaha shi a gobe iyama ba ne mafsada a wannan bangare bai sani ba to ko mu ya karanta a duniya kowace martaba ya saka da za a yi kiranta suna martaba ta ilimi idan kace da shi jahili ba ka kuskure ba shi yasa irin wannan mutane Allah tabaraka wa ta'ala kore ilimi gare su ba daya amma a lokacin guda kuma kafin yawa wato yayi wannan ko in ce bayan yayi wannan sai sai tabbatar musu da kawai ilimi na rayuwa ilimi kawai na rayuwa wanda wanda shi bai shi da ba shi da dogon tasiri tasirinsa yana da fa'ida ne yana da amfani ne a lokacin da ya gini bisa ga ilimi da ake ina fatan gani wata bi ma'ana duniyar da mutum ya san ilimi na rayuwa ilimin da shafi harkar duniya idan wannan ilimin nashi na harkar duniya bai gino akan ilimin addini ba ko kuma shi ba shi ba shi da tasiri sai ta muka ce Allah kore musu ilimi bayan ya tabbatar musu da wannan ko kuma sai tabbatar musu da wannan wa'ada Allah وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ايش يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون yace alƙawali Allah gaskiya ne لا يخلف الله وعده الا با يسبق القول انت ولكن اكثر الناس لا يعلمون شي سيدي يو ليش متني وسني كذا فيش لا يعلمون سنقول فيش يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كاو سن سان ابين ظاهري نرى الدنيا يوا دغ سكين سو ان كان سمبي سو سو الله الدنيا سن يكرا سو سن سان كذا سن سان كذا اما وهم عن الاخره هم غافلون لما جاء الى الاخره سوره كنوري sifir ba san komai ba to aka shi yasa ake dangana ta musu da ilimi a ce walakin na aksarahum yajhalu wani lokaci walakin na aksarahum la ya'lamun to ka duk yadda martaban mutum ta kai a sanin zahiran min alhayati dunya in dai bai da ilimin addini babu shakka da shi da Abu Jahal da hukuncin su daya Allah ke wani shine walakin aksarahum la ya'lamun sai ce huwa yuhyi wa yumiit Allah tabaraka wa ta'ala shine yake rayarwa sannan shine yake wato kashewa huwa yuhyi shine yake rayarwa wa yumiit kuma shi yake kashewa wa ilayhi turja'un zuwa gari shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ake mai da ku wato Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake rayarwa saboda haka fala muhyiyan illa huwa ba wanda yake rayawa sai Allah malamai suka ce Allah shine yake rayawa a rayarwa na farko da kuma rayarwa na ƙarshe ba mu wanda ake sai Allah bi ma'ana lokacin da ya halittu halittu wa'anda ya saka musu rayuwa kafin haka ba su da rayuwa shi ya kura musu rayuwa ko ba haka ba saboda ka shi ne yuhi wanda yake rayawa da farko sana shi ne yuhi wanda yake rayawa bayan ya kashe rayuwa da biyu kenan saboda ka mutane da dukkan halittun da ya yi alƙawarin zai da su bayan sun mutu to Allah shi ne yuhi shi yake raya su rayarwa na biyu bayan sun mutu ina fatan gani sannan wani bisu Allah shi yake kashewa shi yake kashewa duk wanda ka ga ya mutu to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kashe saboda ka Allah shi ne eh, almumin wato ba wani mumin gairu ba wani wanda ke kashewa wanda ba shi ba Allah shi ne almumin ina fata gani saboda ka duk wanda ka ga ya mutu Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kashe shi ba wanda zai kashe wani sai Allah tabaraka wa ta'ala duk ke faruwa dai aka samu bayi zama sanadiyyar kisan wasu ina fatan gani yawa sun yi amfani da wani makani ko da wani abin hawa ya bangaje wani ko ya sa masa wani abu ya ce musu duk wanda yana faruwa to wannan asbabu ne kawai amma kisan ta fuskar zariran shi wanda ya harbi mutum bai san mai da aka kai mutu illa dai shi ya saka masa wannan bullet amma ya aka yi har aka zare ruhin a gangan jikin in ka tambashi bai sani ba ko ya sani saboda kaga wannan aikin Allah saboda ka Allah shi ne al-muwi huwa yuhyi wa yumit sannan wai ilayhi turja'un ya zuwa gare shi ne za a mai da ku saboda ka kowa bayan ya mutu to da kashi kuma a wurin Allah za a mai da mutane Allah ya tada su sannan ya yi musu abin da ya ga damar musu da hukunci kowa da gwargwadon abin da ya dace da shi to wannan shi ne saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan nasi malamai suka ce akwai tabbatar da rububiyya ta Allah tabaraka wa ta'ala akwai tabbatar da rububiyya ta Allah tabaraka wa ta'ala wato wani bangare na aikin Allah kun gane ko shine al-ihya wal imata rayarwa da kifa sai ne daga cikin wasu bangare na rububiyya Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan wahdahu yake la sharika la ba shi da abokin tarayya cikin wannan kamar ka ce da ni shi yake saukar da ruwan sama ko yanzu saukar da ruwan sama aiki ne da Allah ya tafanta da shi wahdahu la sharika la rububiyya ta ce ba wanda ke da tarayya da shi a cikin wannan ina fatan gani kamar ka ce da ni Allah shi ne mai arzikawa ko to arzikawa aiki ne na Allah wanda Allah shi kadai yake a cikin wannan aiki ba wanda ke tarayya da shi a ciki kun gane ko wanda shi ne qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu Allah tabaaraka wa ta'ala ce kace ya ku mutane inni rasulullahi ilaykum lalle ni manzon Allah nake zuwa gare ku jami'an a baki daya duka gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya koni zuwa gare ku alladhi lahu mulku samawati wal ard Allah ne wanda ya aiko shi ne wanda mulkin samai da ƙasa yake hannunsa la ilaha illa hu ba abin bautawa da gaskiya ce shi sai ce yusri wa yumit shi yake rayarwa kuma shi yake yi shi yake kashewa saboda ka Allah ya dai zan cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi to haka babu mai rayarwa babu mai kashewa sai ni كشي لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يسمى لك كل إيمان إذا ألا دمان زنسا النبي وليك بأمي وليك بايا رموتو بايا الحرس وليك بأمي وليك بأمي وليك عليه وليك بأمي وليك baya rubutu baya karatu amma ya zo da abin da masu karatun duniya da masu rubutun duniya ba su iya da kuwa da irin shi ba bal har yanzu ba su gama nazari akan shi ba wannan mu'jiza ce babba annabi ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimati wanda yake imani da Allah da kalmominsa da haka wattabi'uhu ku bi shi wannan annabi ku yi koyi da shi la'allakum tahtadun amma ne ko za ku shirya wannan shi ne to sai ce ya ayyuhan nasu kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wani ka kanta shi ko yace ya ku mutane kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum hakika wa'azi ya zo maku daga wurin ubangijin ubangijinku mau'iza shine wa'azi gargadi min rabbikum daga wurin ubangijin ku. wa shifa wa shifa'un lima fi sudur kadalika da abin da yake waraka ne ga abin da yake cikin zukata matis sudur suka ce shine alqulub su ne a cikin as ko as-sudur ba jami'in na sadar ba to ne a cikin as-sadar ba zuciya ba yawa to shifa'u lima fi sudur wato waraka ga zakata kenan ko yawa abin da yake waraka ne ga zakata daga cururuta na shirka da na kafirci da na munahuci da na hasada na kaza irin wannan amradul qulub to abin da yake waraka ne ga shururutan zukata ya zo muku daga wurin ku. wa hudan da shiriya wa rahma da kuma rahma abin da yake shiriya ne daga ku ya zo muku wa rahma kuma abin da yake rahma ne ya zo muku daga wurin ku. abin da yake wato wa'azi ne waraka ne da abin da yake cikin zukata kazalika shiriya ne rahama ne lil mu'minina ga mu'minai wanda ya zo muku daga wurin ku. malamai wallahu alam suka ce a cikin wani nasi Allah a takaice wallahu alam ya sifanta alqur'ani Ƙur'ani ne Allah yake sifantawa ina fatan gani abin da zo muku daga wurin ubangiji ku jama'a shine alqur'ani ne girma nake kuce cikin wahayin da aka yi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai suka ce don haka a nan wurin Allah ya sifanta ƙur'ani da sifofi guda hudu ya sifanta alqur'ani da cewa mau'iza ne kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum babu shakka qur'ani wa addini ko shakka babu inda ko cikin abin da ke cikin akwai mawahi sannan an sifata shi da cewa shifa ne wa shifa'u lima fi sudur waraka ne ga abin da ke cikin zakata saboda ka abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sako na alqur'ani da mutum ya tadabburin sa ya yi imani da shi to wannan zai zama waraka ga cutar da ke cikin zuciyarsa da muka ce ya shafi kafirci da shirka da nifaq da hasad da ghilli da makamantansu to sana'an sifatan da shi qur'ani hudan ne shiriya ne babu shakka dole suka zuwa qur'ani za su shiriya sannan a lokaci guda qur'ani rahama ne rahama ne idan kuka bi qur'ani kuka aiki da shi to aqiba wannan shine za ku dace da rahamar Allah za ku samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine wallahu ta'ala alam kun gane ko Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin wa'annan sifofin yana mai sifanta alkur'ani da su a cikin wasu ayyuan da ba wannan ba misali haza bayanun linnasi wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin haza bayanun linnas haza suka ce isharar ne alkur'ani haza ay haza alkur'an bayanun linnas bayani ne silla silla ga mutane wa hudan kadalika shiriya ne wa maw'izatun lil muttaqin sannan wa'azi ne da masu takawa saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala anan ya sifata alqur'ani da cewa mau'iza ne sannan kuma hudan ko wani yake kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa sai kace da su huwa shi alqur'ani lil ladina amanu Da waɗanda suka yi imani hudan shiriya ne wa shifa da zalika waraka ne nan ba sai aka sifata alqur'ani cewa hudan ne kazalika shifa ne waraka ne wani wurin wani nan zilimin alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin ko ba haka ba wa yunzilu min alquran muna saukarwa daga alqurani ma huwa abin da yake waraka ne wa rahmatul lil mu'minin abin da yake kuma rahama ne ga mu'minai wala yazidu zalimin illa khasara to ma'ana dai wallahu alam suka ce kamar Allah tabaraka wa ta'ala yana yi ne yana kiran mutane cewa ya mutane Ƙur'ani ya zo muku daga wurin ubangijinku saboda ka kuyi yi imani da shi idan kuka yi imani da alƙur'anin nan to ƙur'anin zai zama muku wa'azi sannan zai zama muku waraka sannan zai zama muku shiriya kazalika zai zama muku rahama a sanadiyyar imanin da kuka yi da shi ina fatan gani shi yasa duk da ya siffata alƙur'ani da waɗannan sifofin sai ce lil mu'minina kashi kenan ko kun kiyaye wannan قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة تجمي للمؤمنين كنا وإن سكة إيماني أسندية إيماني سكة قرآن يزوم مسو أبين دعك فالأبايا kun gani amma wa'anda suke su ba mummune ne ba ba su sifanta da imani ba wala yazidu na illa khasara wa huwa alaihim ama ina fatan gani to to sai ta kulbi fadlillahi wa bi rahmatihi ka da su kulka da su bi fadlillahi da falalan Allah tabaraka wa ta'ala wa bi rahmatihi da kuma rahmatasa sa fa bi dalika to da wannan falyafrahu to su yi farin ciki huwa khairu mimma yajma'un shi sai alkhairi sama da abin da suke tarawa na duniya da rangama kamar da hausa suke cewa wannan wurin malamai da dama a fagen tafsiri suna musamman wasu masu tafsiri na mutakhiri suna sa aya tambaya cewa mal muradu bi fadlillahi wa rahmatihi huna menene abin nufi da fadlillahi da rahmatihi a nan wurin kun gani yawa saboda idan kace ni fadlillahi falalan Allah rahmatihi rahamansa rahamansa to kaga cewa wannan al'amari ne wanda yake kama yana da sura ta umumi ko yana da sura ta ibham Wata bi ma'ana zai iya haɗa komai ko kuma ka ce ba a fayyace statistically menene wake ni da falalan nan ta Allah ba sannan ne yake ni da rahaman ta Allah ko gani ba saboda ka sai zama cewa fadlillahi da rahmatin yana da buƙatar fassara kan da buƙata a ga maka shi wani ne ake ni da fadlillahi a nan gurin me ake ni da rahmatullahi a nan gurin a lokacin da Allah yake cewa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi kun gani babba abin da yasa galiban suke irin wannan tambaya shine irin abin da ya zo daga baya baya na ta'amuli da nasoshi na shari'a ta'amuli irin wanda wato ya dace da son zuciyar wanda yake kokarin ya fassara nafsi to sai mutum ya dauki nafsi kawai saboda wala Allah ya iya arabiya kun gane sai ya sai bankara nafsin yadda yake so Ke kaza da Allah ce kaza ne ayyuhu ya ce haka abin yake kun gane yawa ila za ku iya tunawa za ku sha ji da bakuna amma za ka cewa yana da wahala ka gan shi rubuce saboda asalin salaf ba su kosan da wannan ba wato za ku ji baki wa'anda suke maulidi misali maulidi wannan aya tana daga cikin babban hujjar tana daga cikin babban hujjar makaman su mafi girma qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'u sabi zalika fal yafrahu saboda ka fadlullahi wa rahmatihi sai suka tashi ne haihuwa annabi shi ne haihuwa annabi saboda ka fadlu zalika fal yafrahu saboda ka sai ai farin ciki ai murna a shashi ai a ci abinci a kaga maulidi kenan ayan maulidi kenan cikin qur'ani kun gane ko yawa to kaga lalle in ka wannan wanda da ake bankara na su irin wannan sai ka kama yana da son haka gaskiya yana da haka don sai ka ga cewa ai haihuwa annabi ai falala ce ta Allah wala haihuwa annabi ga al'umma kan barama Allah ne yawa za ka yi fahimta haka gaskiya to amma abin da ke faruwa shi ne matsalar ita ce in kan bankaran nan ai wannan bankarawa to abin da za a tambaye ka shi ne su nasoshi na shari'a musamman nasoshi da suka shafi wahayin ubangiji wanda yake da kuma abubuwan suke da alaƙa da shari'a da hukunci matsalolin da suke da alaƙa da alkauniya ina fatan gani masu alkauniya wannan bincike kowane lokaci ana iya bincike akan su gaskiya kun gane abin da kami yanzu ayoyin da suke magana akan matsalar falaki kun gane ko matsalar kimiyya da shafi jikin dan adam ko wani abin da ya wannan ko da yaushe mutane da ilimin da Allah ba suna ya fada bincike akan wannan gaskiya suna ya karanta shi da suke magana akan wannan kuma su fada bincike ko gurin abin da Allah ya ba su amma matsalar wanda take da alaka da aqida ko take da alaka da hukunci wannan ba ka da wata rawa da zaka taka a wannan don haka in kace nassi kaza yana nufin kaza ne a babin aqida ko a babin hukunci to babu shakka kana da buƙatar dole sai ka kawo nassin da yake taimakawa wajen fassara wannan nassi irin fassara ka ko gani ba yau saboda ka lokacin da kace zi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu kace maulidi ne to sai ka kawo ta aya cikin wata sura da ta fassara wannan kace maulidi ne ko haka ake yi gaskiya in babu aya sai ka kala tabi hadisi ka ce to ayan nan maulidi take ni saboda annabi ya ce kaza rawahul bukhari ko ka ce rawahul tirmidhi sai ka sai ka hada shi kenan ka gamsar da mutane in ba samu wannan ba to sai ka kamo wani asari na maganar sahabbai ko ka ce ayan nan maulidi take ni saboda abdullahi bin umar an wato daga gare shi ya fassara ta irin wannan fasa sai ka karantu ka faɗi ko ka ce riwaya ta tabbata daga abdullahi bin abbas ko ka ce riwaya ta tabbata daga mujahid ko ikrama ina fata gane ko irin wani ne salaf kaga shi ke nan ka warware matsala sai ka ji gaba ba wanda ita jaye da kai amma ka bankara nafi haka kawai babu dalili la gaba wala baya ko abin da shafi aqida ko shafi hukunci wannan ba za a karba maka gaskiya kun gani saboda ka yanzu misali mun ke babu shakka bi fadlillahi wa bi rahmatihi na bukatan tafsiri ko yana bukatar ni ne tafsiri al-imam al-bayhaqi da ibn al-munzir daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yace fadlullahi al-islamu wa rahmatuhu al-qur'an fadlullahi al-islam wa rahmatuhu al-qur'an saboda da Allah ce bi fadlillahi kace da su da falala Allah wato wato bi kitabillahi kenan ko wa bi rahmatihi shine wabil islam da musuluncin da ya baku fa bi zalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un wala shi da sai Abdullah bin Abbas kun gani haka Imam Zuhri ya rawaito da Ibn Munzir akwai wata riwaya wanda Ibn Jarir tabari ya ambace ta da Ibn Abi Hatim abdullahi bin Abbas yace bi fadlillahi bil Qur'ani wa bi rahmatihi hina ja'alahum min ahli yake cewa da falal Allah da Allah ce yana nufin bil qur'ani da alqur'ani ta mafassara harko. wa bi rahmatihi sai ce hina ja'alahum min ahli. yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su sahabbai ko musulmi min ahlihi na mutanensa suka musulunta suka zama musulmi saboda ka falala Allah shine alqur'ani wa bi rahmatihi rahman da ya muku yasa suka zama musulmi kun gani wannan ko gani ba الإمام الطبراني شما روتو اتشكين الموجم الأوسط دقا البراء بن آزب أثر دقا قديشي بحديثي ني مرفوبة أثر ني البراء بن آزب رضي الله عنه يتشوى بفضل الله يتي القرآن وبرحمته يتي أن جعلكم من أهله كما دي دابلاه بن أباس الفتح يتي فلنا ألا شني القرآن رحمة تقمشيني سكا وند ألا تبارك وتعالى يمكم من أهله kuna cikin mutanensa musulmi za ku ga wayannan magabata fassara ku bi salauni iri daya imamu zaihaqi ya ruwaito irin wannan a cikin lissafi ta shabul iman daga abi sa'id al abu sa'id al-khudri ya ma fassara ma fassara wannan yake fadlullahi shine alkurani qurani rahmatihi kuma ce shine zaman ku musulmi saboda shi yasa al-hadith ibn a littafinsa lokacin da ya fassara wannan aya a lokacin da ya ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu sai ce ai billazi ja'akum min Allah wato bi fadlillahi sai ce ai billazi ja'akum min Allah falalan Allah shine wannan abin da ya zo muku daga wa daga Allah tabaraka wa ta'ala shine ni jiran alqur'ani kenan ai wato ai bi hadha alladhi ja'akum min Allah min al-huda wa din haqq da addinin gaskiya kaga alhamdu bin kathir shi ma ya fassara fadlullahi shafi al-qur'ani wa bi rahmati tace wa din al-haqq din al shine wa shine musulunci sai ce fal yafrahu fa innahu aula ma yafrahu bihi da wannan abin da ya zo muku daga Allah da littafin sa da kuma abin da zo muku daga Allah na addinin gaskiya to kai farin ciki da shi shine mafi dacewan abin da za ku farin ciki da shi wannan shine gaskiya haka ya kamata a rika ta'ammuli da nasoshi na shari'a irin waɗanda suke da umumi ko ibhali wanda ake bukatar tafsirin su daga wani wuri inda ba nassin da ake wato munakasha ko magana akan sa ba amma idan kake ka rike nasi kankan kamshi kadai din sa kuma ka ci ka bankara shi yadda kake so dai lokacin da baka da wani abin da yake karfafa wannan daga cikin nasoshin shari'a ko hadisai ko maganganun magabata babu shakka wannan zai nuna tsabar son zuciya da mutum yake kansa Allah tabaraka ta'ala mana kariya to wannan shine wallahi ta'ala alama idan muka zo za mu karasa wannan bayani insha Allah da fatan da abin da muka yi bisa ga Allah ya amfani mu shi ba mu ladarsa wanda muka yi kuma bisa kuskure Allah ya ji mana ya gafarta mana ya shafi shi cikin zakata yanwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi